Bonne journée à l'écoute de V. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawa a mu na hantsi yau Juma'a 25 ga watan Nuwambar 2022. A cikin shirin za a ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta buƙaci bayani kan Naira biliyan biyu da aka cusa a kasafin ma'aikatar jin kai na 2023 ba bisa ka'ida ba. eto eh kin san akwai abin da ake cewa suka da ake karba wanda ake cewa bilateral loans mai yiwa you know, a kudaden nan da federal government watakila suka samu bashin sannan za a ji cewa kotun ɗaukaka ƙara da ke jimeta fadar jihar adamawa ta sake mai da hajjiya binani a matsayin 'yar takarar kujerar gwamna a jam'iyyar apc aiki a jihar Adamawa. Za kuma a ji cewa tawagar kwallon ƙafa ta Portugal ta yi nasara a kan Ghana da ci uku da biyu a karawar farko da suka yi a rukunin H a gasar cin kofin duniya ta 2022 da ake gudanarwa a Qatar. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafi da shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labarin duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Kwamitin da ke kare haƙƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Alhamis ya yi Allah wadai da tsauraran matakan da ake ɗauka akan masu zanga-zangar lumana a Iran tun bayan mutuwar Mahsa Amini inda ya kaɗa ƙuri'a kan a kafa wani ƙwaƙwaran kwamitin bincike kan lamarin. Duk da bin kafa da hukumomin Tehran suka yi da yunkurin da China ta yi na ganin an janyo cikas ga wannan matsaya. mafi akasarin mambobin kwamitin 47 sun goyi bayan kwamitin da aka fadin gudanar da bincike kan irin matakan da iran ke ɗauka na dakile zanga-zangar zauren da aka kada kuri'a ya barke da tafi a lokacin da aka ayyana cewa mambobi 25 sun zaɓi a gudanar da bincike yayin da sha shida suka nuna adawa sai kuma ƙasashe shida da suka hada da armenia china cuba eritrea pakistan da venezuela da suka cewa kada kuri'ar sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yaba da sakamakon zaben yana mai cewa matakin na nuni da cewa kwamitin kare haƙƙin bil'adama ya fahimci girman matsalar da ke faruwa a iran hukumomi a ukraine sun tashi tsaye domin ganin sun maido da wutar lantarki da ruwa a biranen ƙasar ciki har da kiev kwana guda bayan da rasha ta kai wasu hare-haren sama da suka kaikaici ababen rayuwar jama'a a ranar alhamis magajin garin birnin kiev vitali klitschko ya ce kashi saba'in na daukacin birnin yana cikin duhu ministan harkokin wajen ukraine dimitro kuleba ya wallafa a wani sakon twitter cewa waɗannan harare da rashi ta kai kan fararen hula da ba sa ɗauke da makamai alama ce ta tsananin ragwanci da rashin imani kalaman ministan na zuwa ne bayan da shugaban ƙasar volodymyr zelensky ya yi wani jawabi ta bidiyo ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya inda cikin jawabin nasa ya ce hararen na rasha sun fada kan makarantu na'urorin sufuri da unguwanni shugaban ƙasar ta ukraine ya ce suna jira su ga martanin da ƙasashen duniya za su mayar dangane da hare-haren na rasha wani hari da mayakan da ke ikirarin jihadi suka kai a wani sansanin 'yan gudun hijira da ke wajen garin gawo a ƙasar mali wanda ke dauke da mutanen da suka tserewa rikici a arewacin ƙasar ya yi sanadin mutuwar mutum sha a cewar jami'ai maharan a cewar tsohon magajin garin gawo saudu diallo sun lalata rambun abinci sun kuma sace dabbobi da dama a ranar litinin majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da aukuwar harin a wata sanarwa da ta fitar ko da yake hukumomin yankin na gawo ba su sanar da aukuwar lamarin ba zuwa yanzu babu wata ƙungiya wacce ta ɗauki alhakin kai harin amma harin ya yi kama da irin wanda mayaka masu ikirarin jihadi ke kaiwa waɗanda ke da alaƙa da ƙungiyar is a yankin hamadar sahara labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a gaida mahmud kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniyar ga rahotonmu na farko wani zargi na cushe a kasafin kuɗin ma'aikatar jin kai da agaji da magance bala'i da ci gaban al'umma ya sa kwamitin majalisar dattawa da ke kula da ayyuka na musamman a ƙarƙashin sanata yusuf abubakar yusuf gayyatar ministan kuɗi da tsare-tsare zainab shamsuna ahmad domin ta yi bayanin yadda aka kasa aka cusa naira biliyan 206 a cikin kasafin kuɗin shekarar 2023 na ma'aikatar ta jin kai. wakiliyar muryar amurka madina dauda na dauke da karin bayani an zartar da kudirin gayyatar ministar ne yayin wata zama ta musamman na kare kasafin kuɗi na ma'aikatar kula da agaji da jin kai ta ƙasa hakan ya biyo bayan gazawar da ministar agaji sadiya umar ta yi wajen bayar da bayanai kan yadda aka samu kuɗi wuri na gugan wuri har naira biliyan biyu da shida a cikin kasafin kuɗin ma'aikatar ta na shekara dubu biyu da da ashirin uku. Money was not released and now we have seen it recurring by almost ten folds and we are going to also clarify from the Ministry of Finance to know why this increase despite the fact that the previous year the, the money was not even released for the project. I cannot really give full details of how this amount is going to be utilized. A nan Sadiya Umar ce take amsa tambayoyin ɗaya cikin 'ya'yan kwamitin inda ta yi zargin cewa bata san yadda ma'aikatar kuɗi ta saka naira biliyan 206 a cikin kasafin kuɗin ma'aikatar ta ba. Sadiya ta ce a kasafin kuɗinta na bana wato wannan shekara da muke ciki akwai wasu kuɗaɗe da ta nema domin hukumar bunƙasa yankin arewa maso gabas ta gudanar da wasu muhimman ayyuka amma ma'aikatar kuɗi bata sakar mata kuɗaɗen ba. Sadiya ta ce ta yi mamakin yadda aka cusa waɗannan kuɗaɗe a kasafin ma'aikatar tata. ya za a zargi ma'aikatar kuɗi da yin cushe a kasafin kuɗin wata ma'aikata? Shugaban kwamitin kula da ayyuka na musamman, Sanata Yusuf Abubakar Yusuf ya yi ƙarin bayani. Dama yi a kowace ministry ko wata hukuma da za ta yi budget ɗinta in ta yi budget ɗinta za a kai wa ministry of finance ne to kudaden nan ne wanda ake cewa envelope system so ministry of finance kuma za su duba to a bisa bayanin ita sadiya umar faruk wato kamar an mata ƙari ne a nata kasafin kuɗin wannan ofishin kasafin suna iya ƙari eh to kin san akwai abin da ake cewa basussuka da ake karba uh, wanda ake cewa bilateral loans mai yiwa you know, uh, a kudaden nan da federal government watakila suka samu bashin su mai yiwa a lokacin ne ita minister of finance za ta ceto an samu ba su kan kudi kaza amma amfanin kudin nan na zuwa ga ko na agaji ko ko na fannin lafiya ko daban-daban so mai yiwa hakan ya kan faru. Gwamnatin tarayya a ta bakin atone janar na ƙasa Abubakar Malami ta nuna takaicinta a kan irin wannan cushe da ke faruwa da kasafin kuɗin ma'aikatu da hukumomin gwamnati. Budget padding as far as the development of the nation is concerned is indeed a serious issue that has the capacity just like corruption to set our development back. Malami ya ce yin cushe a kasafin kuɗi abu ne da ya kamata mu tunkare shi da dukkan ƙarfinmu mu yaƙe shi domin yana kawo ci baya a harkokin gudanar da ayyukan more rayuwa. Malami ya ce ci gaba ake so a ƙasa irin ta Najeriya da ke da buƙatu daban-daban. Saboda haka za a haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen yaƙan cushe da ke yawan faruwa a kasafin kuɗin ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina yanzu kuma ga Mahmud da kashi na biyu na labaran duniyar. Wani rahoto da aka fitar a ranar Alhamis wanda ya jaddada wanda jami'ai suka fitar ya nuna cewa tsananin zafi da aka fuskanta a wannan shekara a nahiyar Turai ya halaka sama da mutum dubu ashirin a Faransa, Jamus, Spaniya da Birtaniya. tsananin yanayi na zafi ya kai maki 40 na ma'aunin digirin celsius ko kuma sama da haka a paris da london a wannan shekara mai karewa kuma masana kimiyya sun danganta hakan da matsalar sauyin yanayi da duniya ke fuskanta wani tsananin zafi da aka yi a shekarar 2003 ya yi sanadin mutuwar mutum sama da 70,000 a sassan nahiyar turai mafi aksari a ƙasar faransa lamarin da ya sa ƙasashe da dama a nahiyar suka ɗauki matakai na kan da garki masana a fannin bincike sun ce matakan da aka ɗauka a yanzu sun taimaka matuka wajen sauƙaƙa tsananin zafi da aka fuskanta a bana dalili kenan da ya sa adadin mutanen da suka mutu a wannan shekara ya ragu 'yan wasan brazil sun lallasa takwarorin karawarsu na sabiya da ci biyu ba kuɗi a gasar cin kofin duniya da ke wakana a ƙasar qatar dan wasan brazil da ne ya zira duka kwallayen lamarin da ya sa ƙasar ta brazil take saman teburin rukunin ji a gasar ga dukkan alamu matakin da kocin brazil ya dauka na saka nema vinicius junior rafinha da richardson a matsayin 'yan wasan gaba ya yi tasiri matuka a cewar masu sharhi akan harkar kwallon kafa sau biyar kasar brazil na lashe wannan kofi wannan kuma shine karo na shida da take farautar shi a karawar da portugal ta yi da ghana kuma cristiano ronaldo ya kafa tarihi inda ya zama dan wasa na farko da ya zira kwallo a gasar cin kofin ta duniya guda biyar wasan da suka yi nasara da ci uku da biyu ronaldo ya ci kwallonsa da bugun fenariti a minti na 65 a rukunin h amma dan wasan ghana andre ayu ya farke kwallon daga baya kuma portugal ta yi kukan kura ta kara wasu kwallaye biyu kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahoto na gaba. Kotun ɗaukaka ƙara da ke jimaita babbar fadar jihar Adamawa ta sake mai da Binani a matsayin 'yar takarar kujerar gwamna a jam'iyyar APC a jihar Adamawa. mai shari'a tani yusuf hassan ce ta yanke hukuncin a jihar adamawa ta kuma umarci hukumar zaɓe mai zaman kanta a najeriya da ta maida sunan binani a matsayin 'yar takarar kujerar gwamna a jihar adamawa wakilin Murya amurka salisu lado ya aiko mana da rahoton kotun ɗaukaka ƙara da ke zamanta a jimeta babban fada jihar adamawa ce ta yanke wannan hukuncin ƙarƙashin jagorancin mai shari'a ta yi yusuf hassan wadda ta ce tana umurtan hukumar zaɓe mai zaman kanta wato inec da ta sake maida sunar yar takarar kujerar gwamna a ƙarƙashin tuta jam'iyyar apc wato sanata aishatu ɗairu ahmed binani wadda malam nuhur bado ya kalubalaci zababbin da gwanin ya ruga kotu kotu kuwa ta rushe zaɓen da aka yi aka cire ta matsayin takara ita kuwa ta sake nausawa kotun ɗaukaka ƙara wadda mai shari'a tani yusuf hassan ta sake mayar mata neman takarar kujeran gamnan, a gargashin tutar jam'iyyar ta apc a jihar adamawan babban lauya tomi c olagureshi shine lauya mai wakiltar sanata aishatu dairu ahmed binani a wannan kotu na ɗaukaka ƙarar wadda ya ce um, um, the All Congress upcoming um, elections in 2023 Ba mu yi mamaki ba wannan kotu ta yanke wannan hukunci daman abin da muke zata kenan a wannan kotun. Saboda haka mun ji daɗi kwarai da yadda aka yanke wannan hukuncin na kotun ɗaukaka ƙarar da ke nan birnin Yola. A nasu ɓangaren jam'iyyar ta APC waɗanda suke cikin wannan takardamar lauyan su mai zaman kansa Salbaji Oban shi ma cewa ya yi. To daɗin kotuna shine akwai kotu na fari kamar Federal High Court akwai kotun da ke gaba da ita wanda take ta ba da judgment yau kuma akwai kotu kotun da ke gaba da wannan in baka amince da zantarwar wani kotu ba za ka iya zuwa kotun da ke gaba amma shi yasa mu muka zo nan a lokacin da aka ba da judgment na federal high court nan kuma Allah ya ba mu nasara ko yaya ma bangaren sanata Aishatu Dairu Ahmed Binani za su ji akan wannan batu duba da cewa kotun daukar kara ta sake mai da su kan neman shugabancin gwamna a gagashi tutan jam'iyyar APC a jihar Adamawan Honorable Mauludu Usman ɗaya ne daga cikin hadiman sanata Aishatu Dairu Ahmed binani a jihar Adamawan wanda ya ce To alhamdulillah Haji Lado mun ji farin ciki matuka ko mun gode wa Ubangiji Allah wanda cikin ikon shi da kuma yardan shi ne wannan hukuncin ya kasance a haka. Sannan kuma muna godiya da su alkalai da suka zantar da wannan hukuncin ne. To wani kira kake da shi ga al'umman jihar Adamawa? Eh, kira na shine mu zo a haɗa kai Adamawa jiya ce ta APC ba dun al'umma Adama APC suke bukata APC suke so. Yana da kyau mu zo mu haɗa kai kuma gaba ɗaya a haɗa kai a ba ma al'umma Adamawa abin da suke so. Duk wani faɗace ce yanzu a hakuri da juna kowa mai da wukan shi zuwa jami'ar APC aiki. Alhaji Uba dan Arewa ɗaya ne daga cikin hadiman Malam Nuhu Rubado wadda ake takartan ƙasa da nuna wa juna yatsa tsakanin su da sanata Aishatu Dairu Ahmed Binani akan neman takarancin kujerar gwamna ga gashitu da jami'ar APC a jihar Adamawan wadda ya ce lalle a halin yanzu dai suna kan yan kimtse-kimtse domin su je kotun koli wadda daga shi sai dai a mika wa Allah ragamar. Eh, mu duk wani hukunci irin na kotu ba zai zo mana ba zata ba. Mm. kotu ita da ke cewa a sabanin hankali amma kuma na tabbatar da cewa a matsayin mu ko kuma na tabbatar malam nuhu rubado na lauya kuma prosecutor a Nigeria wanda zuwa kotu ba sabon ba ne a wajen sa ban ce za a tsaya da wannan magana a cikin Court ba suna ga zamu dauka tsara zuwa Supreme Court inda zamu je domin a kai cin ya faru domin zuwa Supreme Court ka san duk abu hukuncin da aka bayar yana zama doka ne ita kuwa jami'ar APC a jihar Adamawan ta ce ba a san tuwo ba sai miya ta kare Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. A gaida Salisu Lado. A rahoto na gaba, tawagar ƙwallon ƙafa ta Portugal ta yi nasara kan Ghana da ci uku da biyu a karawar farko da suka yi a rukunin H a gasar cin kofin duniya ta 2022 da ke gudana a Qatar. Hamza Adams ya aiko mana da ƙarin bayani. Alhaji Sani Imam. Ghana sun yi kokari kwarai ko sun buga bol. Duniya an zaci kaman za a iya cin su da yawa. Sai dai yan kurakuran da aka dan samu ne game da shi yanda kocin ya yi sai ya cire ainihi masu kokarin ya kawo kuma sabbi. To waɗanda suka zo sabbin kuma sai ya kasance sai ba su taimaka ma waɗanda suka suka zo suka tadda ba. To saboda haka sai aka samu dan mushkila kaɗan to ko da ke kwallo ne dole sai kayi kuskure ne ake cin cinka. Muna fata dai nan gaba su ma su yi kokari su gyara. Sunana Adamu Pendi. Bolin dai dai mu yi kokari ban dai buga bayan players amma coach ne bai muna kokari ba bai canji da kyau ba don ba ka fitar kudus ka kawo eh, Jordan Ayu amma so far so good mu yi kokari wannan ne tsokacin da wasu al'umman Ghana suka yi biyo bayan an kammala fafatawa tsakanin tawagar Ghana Black Stars tare da Portugal a gasar jin kofin duniya da ke gudana a Qatar tawagar kwallon kafa ta Portugal ta lallasa Ghana Black Stars da ci uku da biyu tauraron dan wasa Kana captain din Portugal Cristiano Ronaldo ne ya zira kwallon farko a ragar Ghana Black Stars ta bugun fanarti a minti na 65 kafin an dardade Ayu ya farke ta a minti na 73. sai dai 'yan mintuna kadan bayan farkewar da ghana ta yi portugal ta zira kwallo biyu a ragar tawagar ghana black stars abinda ya kai adadin kwallayenta uku a wasan kafin dan wasan gaban tawagar ghana black stars usmanu bukar ya zira kwallo na biyu a minti na tamanin da tara. sai dai fa jama'a da dama ciki har da ma wasu 'yan kasashen waje ba su ji dadin matakin da alkalin wasan kwallon ya dauka na baiwa portugal bugun fanarti ba sunana dan liti ni mutumin najeriya ne amma mazaunin kuma shiya wasan da aka yi yau tsakani da allah ghana sun yi kokari sosai sun yi abin da ba zata ba sai dai abin da ya faru shi alkalin wasan yanda ya yanke hukunci na ba da fanariti a gaskiya yana daga cikin abubuwan da ya kawo cikas ma gana suka dan samu matsala har jikinsu ya dan mutu aka bar yayi wasan ya dan lalace sai dai na tuntubi muhammad awwal mai sharhi bisa harkar kullun kafa a gana a inda na yi masa tambaya ko shin ya ga wannan fafatawan eh to kaga mutane da yawa sun ba shi laifi kamar bai sa ya sake muhammad Kudus. Ni dai inda na ga farko ne kaga Kudus an ba shi yellow card kuma ba mu fatan kar ne bi ya je cikin wani tackle ya je ya samu second yellow ya zama muna ci ka mu je wannan sabon kwallon da zamu buga daga South Korea. Inda na ga kaman sake Kudus ne ya dan daidai kenan. Referee da ke saki sakiya bai tanye mu ba domin ka duba penalty da ya doke ba yan Portugal da. Na ga Muhammad Salisu na gaya mai watch mana ya je ya duba. Na yi imani da Allah inda ya je ya duba da bayan shi penalty ba amma da yake ya tun fura kuma wayanda ke wannan dakin fiya su kuma ba su gaya mai kamar zo ka duba ba mu mun samu wani ra'ayi daban kan penalty da kan shi kuma ka duba abin da ya faru direction inaki william lokacin da kifan su ya ajiye ball kasa ya zo zai daga ballin kenan kuma shefa da inda na duba na ga kamar ba sa kenan amma abin da zan ce ne kamar gaskiya ba mu yi mun ci kwallo yanda muka so ba amma wallahi mu yi kokari na ce tawagar afirka ta farko da ta zira kwallo a raga zuwa yanzu a wannan gasar bayan kamaru da senegal da maroko da tunisia sun gaza yin hakan gane dai za ta kara da koriya ta kudu a wasa na gaba a ranar 28 ga wannan wata na Nuwamba inda Portugal za ta kara da Uruguay Hamza Adam daga Kumasi Ghana. A gaida Hamza Adams. Kar a sha'afa wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Kafin mu je ga shirinmu na gaba bari mu shakata da wannan. madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari shirin yanayi da muhalli tare da Aisha Ma'azu. barka da hantsin wannan rana ta juma'a ne albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen hausa na muryar amurka tare da ni aisha mu'azu da cewa an kammala taron cop 27 a kasar masar a makon da ya gabata masana da ƙwararru hukumomin gwamnati da ma masu zaman kansu suna ci gaba da tattaunawa akan abubuwan da suka wakana a wurin taron musamman ma sakamakon taron Dr. Abubakar Mamman Manzo daga Nijar masani ne akan al'amuran sauyin yanayi Muna tattauna da shi a game da yarjejeniyar da aka cimma wanda ya bada karfi ga kasashen yamma su samar da wani asusu na musamman domin tallafawa kasashen da suke fama da asara a sakamakon matsalolin sauyin yanayi. kun san wannan taro da aka yi na 27 kusa kan canjin yanayi taro ne wanda kasashe da yawa sun yi jiran samun manya-manyan sakamako na kasashe musamman ma yadda sha'anin yanayin nan yake kuma a gaskiya da yawa suna ganin cewa wannan aski bai biya kudin sabulu ba saboda akwai alƙawulla wanda aka yi a baya tun lokacin da aka zamana da irin wannan ta eh, yau kusan shekara bakwai zuwa takwas haka aka ke da shi kuma yanayi yana da kamar kasashe wanda suka ci gaba kuma kusa kan yawan ayyukan da suke yi wanda ayyukan nan ne ke fitar da wani fuskar da yake kawo gurɓacewar yanayi a wani ne da kimiyya da duka wanda suka yi bincike a kan abin suka gano cewa kamar ka ɗauki turai na da man kashi ashirin biyar cikin ɗari na man yanayi abin da ya shahi amurka kuwa ita ta kusan kashi ashirin da hudu cikin ɗari a sauran ƙasashe kamar su china su suna kai kusan kashi goma sha hudu zuwa kashi goma sha biyar. To a ci gaba da bayani akan matsayar Najeriya wanda ministan yanayin Najeriya ya gabatar a wajen taron na COP27 Dr. Ahmad Yahaya ya yi tsokaci a game da irin shawarwarin da ake baiwa shugaba Muhammadu Buhari wanda a cewarsa suna ingisa shi ya yi tuntuɓin harshe a wurin tarukan na baya da ma wannan na bana. Gaskiya ina tausayawa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari saboda masu ba shawara musamman akan harkar da ta shafi mamari yanayi da kare muhalli wallahi daji suke tura shi saboda mutum ɗaya ne ba zai iya sanin komai ba ko hakan soji ne shi ne kansa yana fa soja ne dama yana da masaniya in kuma harkan mai ne ya minista mai ya san kuma abin da shi ma da masaniya amma an zo kan muhalli daga kawai rubuta masa ake ko zama da shi a ba shi shawara ma ga abin nan kuma a bari ya bita ma ba kawai yana karantawa saboda abin da ake rubuta masa je faɗa ba haka yake a ƙasa ba kuma kasashen duniya sun sani to in za amfanin ka je ka ka faɗa mu ƙasar mu mun yi kaza mun yi kaza ko za mu yi kaza an san ko ba haka din kuke ba ba da misali wannan yarjejeniya eh, yarjejeniyar Paris da aka kula. An rubuta shugaba Buhari ya je ya faɗa wa duniya mu Najeriya za mu yi kashi ishirin cikin ɗari za mu rage da kanmu ba da wani tallafi daga waje ba. Tun da farko muka yi tantama wannan abu anya ko abin nan da gaske ne shugaban Buhari ya san abin da ake ciki. To gashi yanzu sun zo a cikin jawabin da minista ya ce ba su da karfin aiwatar da wannan abin da suka ce za su yi. Har shekarar bara ma ya faɗa a Glasgow. Bana an zo wata ba nan dai dalilai daban-daban. Tun da farko kuma abin nan an san ba zai yiwu ba amma an rubuta masa ya karanta. Batun mata yana yana kan gaba cikin batutuwan da aka tattauna a wajen taron na cop 27 wannan shine bayanin da ibrahim pam wani mai sa ido akan al'amuran sauyin yanayi karkashin majalisar ɗinkin duniya a wajen taron na cop 27 ya yi bayani a kai Na ɗaya shi ne in kika duba report na IPCC, Governmental Panel on Climate Change, na bara da na ba. A ce wasu wa'anda suka rubuta na report. Mata su ne wannan matsalan ya fi saboda mata su ne masu aikin gona da kuma ah, small scale ƙananan ah, ayyuka da sana'o'i. Yawa wanda shi ne ya fi climate change ya shafe su mm-hmm. fi da yawa. Kuma ma mata dama. Wannan maganan focus on mata and their role in the economy. Wato batun gudunmawar mata wajen bunƙasa tattalin arziki. It's really very central. The a Ta wani bangaren kuma a yayin da ake kokarin kauracewa amfani da makamashi mara tsafta zuwa ga mai tsafta a fadin duniya baki daya kamfanin NNPC ya kaddamar da rijiyar man fetur na Kulomari wanda 'yan rajin kare muhalli kamar Comrade Sama'ila Umar Bima shugaban kungiyar Jawal Environmental Initiative da ke Gombe suke ganin akwai barazanar da ka iya biyo bayan wannan ci gaba da aka samu. wannan abin da ya zama kamar za mu ce a duniya baki daya kamar kasashe irin Najeriya su suna da kaman ci gaba ne kuma karan Najeriya balantana jihar Gombe Arewa da ke shi kaman ci gaba. Mu kuma a wanda mun ke zagarin rajin kare muhalli muna daukan sa kuma wani sabon kallo wanda zamu iya samun matsala na abin da ya shafi muhalli. Idan muka duba yanayin yadda muke ciki a Arewa maso gabas musamman Gombe da farawa hamada ta fara tunkarar mu bankin ita ƙauyen Salmani da yake nan a jihar tsakanin Bauchi da Gombe suna fama da karanci na ruwa da kuma rezewa kasa. wanda shine yawan sare bishiyoyi da aka yi. Sannan gashi ta iyaka da dajin yankari wanda mun tabbatar da cewa gashi nan wajen da dabbobi wanda ya tsoro mana babba yanzu a kasar nan da muke da namun daji da kasashe da yawa ba su irin wannan wurare gashi dai kuma ya zo mana wani bakatata tunda wayansu suna murna ne mu kuma masu kare muhalli muna hangen irin abin da zai iya kawo mana musamman yanzu da muke magana ishe na sauyin yanayi wanda aka gama taron ta kasan Egypt duk wayannan ana kirarin yadda za a canja motoci da muke amfani da su su koma makamashi wanda baya gurbata muhalli kuma gashi nan Allah Allah ya kawo shi kuma yankin da za mu sake fuskantar barazana wanda ba mu da dazuzzukan mun kare ga kwararon hamada tana doso mu ga kuma man da za a haƙo ta da iskan da zai gurbata muhallin da kuma man da za a haƙo da za a yi sake barin su sai ya sake gurbata muhalli wannan gaskiya akwai kalubale babba da ya fuskance mu a wannan yanki na arewa maso gabas. Mai duka-duka abin da ya sawaka kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Amma idan aka kasance da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai raya mu za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti. Ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. A gaida Aisha Ma'azu, to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Kwamitin da ke kare haƙƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Alhamis ya yi Allah wadai da tsauraran matakan da ake ɗauka a kan masu zanga-zangar lumana a Iran tun bayan mutuwar mahasa Amini, inda ya kaɗa ƙuri'a kan a kafa wani ƙwaƙwaran kwamitin bincike kan lamarin. duk da bin kafa da hukumomin tehran suka yi da yunkurin da china ta yi na ganin an janyo cikas ga wannan matsaya mafi akasarin mambobin kwamitin 47 sun goyi bayan kwamitin da aka fadin gudanar da bincike kan irin matakan da iran ke dauka na dakile zanga-zangar zauren da aka kada kuri'a ya barke da tafi a lokacin da aka ayyana cewa mambobi 25 sun zaɓi a gudanar da bincike yayin da sha shida suka nuna adawa To masu sauraro nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatarwa sai Jumbe Hamza wanda ya ba da umarni da kuma injiniyan mu na yanzu ni Hanifa Kabir Isa nake ce mu wani lafiya bisalam.